وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرانر السبر 23 قوة جماد الأولى هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو ديدة تليهدو da 28 wanda kuma shi ya daidai da tara ga watan shida shekara ta miladiya 2007 a wannan darasi namu na nawa darasinmu na 51 cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih lizabidi rahimahullahu ta'ala muna nan dai cikin kitabul ilm inda al-imam al-bukhari ya ambaci wasu hadisai da suke magana akan ilimi da falalarsa da hanyar hanyoyin bayar da shi عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب وأن حديثي Al'imamul bukhari ya ruwaito shi daga zaid ibn akwai shi a cikin sahih muslim aidan da sauran littafan sunan daga zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sa'alahu wani mutum ya yi masa tambaya anil luqata dangane da tsintuwa. faqala sai manzo Allah ya ce i'rif wika'aha ka gane ka tantance ɗaurinta ko zaren ɗaurinta au qala wi'a'aha ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce makunshinta wa ifasaha da abinda aka ɗaura bakinta da shi thumma arifha sanatan sannan ka yi cikiyar ta shekara guda thumma stamta biha sannan ka more ka more da ita ko ka more ta fa in ja a rabbuha idan ma'abocinta ya zo fa addiha ilaihi ka bayar ka bashi kayansa qala manzo sallallahu alaihi wa wasallam shi wannan mutum yace fa dhallatul ibli to yaya kuma bataccen raƙuma ko batacciyar raƙumi bataccen raƙumi fa ghadiba sai manzo Allah ya fushi hatta marrat wajnatahu har kuma tusu suka yi ja aw qala ihmarra wajhu ko kuma mai riwaya cewa yayi har fuskar manzo Allah ta yi ja fa qala manzo Allah ya ce malaka walaha ina kai ina ita <clears throat> ma'aha siqa'uha tana tafe da da abin shanta wa hiza'uha da kofatanta taridul ma'a takan zo ta sha ruwa a mashaya wata tar'a shajar ta kiwaci wato bishiyoyi fa zar'a hatta yalqaha rabbuha don haka karabu da ita har sai mai ita ya samu kayansa Ƙala sai wannan mutum yace fadalatul ghanam to yaya batacciyar akuya fa ƙala laka aure akhika aure zai manzo ce taka ce ko ta ɗan uwanka ko ta kirkeci wannan hadisi na zaid ibn khalid al-juhani zaid ibn khalid an yi saɓani wajen alkunyarsa wasu ce kunyarsa abu abdurrahman wasu su ce alkunyarsa abu talha mutumin madina ne yana daga cikin shahararrun sahabbai da shi ya hadarci hudaybiya kuma a ah, lokacin fathu makka ne ma yake rike da tutar kabilarsa juhaina akwai hadisansa cikin bukhari akwai hadisansa cikin muslim da wasu littattafan hadisai daban ya rasu shekarar hijira tana da saba'in da takwas a madina a lokacin da ya rasu shekarunsa tamanin da biyar zaid ibn khalid al-juhani shi ya ruwaito wannan hadisi kuma wannan hadisi malamai suna cewa aslun fi babin luqata fi babin luqata wato asali ne tushe ne ka'ida ce jigo ne babba a cikin hukuncin tsuntuwa wannan hadisi jigo ne shi yasa zaka samu dama daga cikin malamai in sun yi rubutu in suka zo batun tsuntuwa to wannan hadisi shi suke bude baganar tsuntuwa da shi saboda haka jigo ne ya kunshi bayanin hukuncin tsuntuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune wani mutum ya zo Sa'ala hura julun wani mutum ya yi masa tambaya a wani gurin ruwaya ta zo da cewa ja'ahu a arabiyun fasa'alahu ja'a arabiyun wani ba ƙauye ya zo ya tambaye shi kamar yadda ya zo a kitabun luqata cikin bukhari ya zo da sigar a arabi kaga an tantance irin yanayi shi mutumin da ya tambayar tun ne da ya fito daga ƙauye don haka tambaya ce taba ƙauye yana tambayar sa anin luqata wani mutum ne wannan wasu sun yi ƙoƙarin tantance sunan wannan mutum ibnu bashkawal a cikin littafin al-mubhamat yana cewa wannan mutum shine bilal al-mu'adhdhib wanda yake wa manzo Allah kiran sallah har ma aka samu wasu daga cikin malamai sun goya ma wannan mutum baya ko ibnu bashkawal baya a wajen tantance sunan shi wannan mai tambaya amma wannan magana ba ta da madogara musamman ma kasancewar an sifanta shi wannan mutum da ya zo yana tambaya da cewa ba ƙauye ne bilal kuma ba ba kauye ba ne saboda haka wannan cewa bilal ne ba haka ba ne a wata ruwaya ya zo da cewa shi wannan zaid ibn khalid yana cewa a tara julun wa ana ma'ahu a tara julun wa ana ma'ahu fasa'ala an dhallatil ibli wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama muna tare wato tare da mutumin akwai masu cewa mutumin da ya tambaya shine Khalid din Zaid ibn Khalid din shi kansa to ita ma wannan magana ba ta da tushe musamman ma wannan ruwaya da take cewa shi Zaid ibn Khalid yana cewa sun zo tare da wani mutum kaga kenan ba shine mai tambayar ba a iya jingira masa tambaya saboda yana nan aka yi tambayar kuma tare suka zo da mai tambayar Wataƙila shi yasa a wasu ruwayoyi aka zo ya zo da cewa annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ruwayoyi da suka zo da wannan siga cewa shi zaid ibn khalid shi yayi tambayar to amma kasancewar kuma ya zo da riwayar cewa shi zaid ya zo tare da mai tambayar ne shi yasa wasu sai suka tsammaci kamar ma shi ya tambayar sai ake jingira masa tambayar Ibn hajar al-asqalani yana cewa shi ya gano wanda ya tambayar a iya bincikensa ya gano mai tambayar saboda akwai riwaya a cikin musnad al-humaidi da kuma ainihin sharh sunna na al-baghawi da kuma littafin as-sahih na ibn sakan da littafin tabarani dukkaninsu sun ruwaito hadisi daga muhammad ibn ma'bad al-ghifari shi kuma daga rabi'a daga uqba ibn suwaid al-juhani an abihi uqba ibn suwaid al-juhani an abihi qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an al-luqata kaga kenan wanda ya tambayar wani mutum ne daga cikin kabilar shi zaid ibn khalid mai mana wannan ruwaya mai tambayar daga cikin kabilar sa ya fito kuma sunan shi suwaid aljuhani don haka wannan yana ƙara ƙarfafar waccan magana ta cewa shi zaid ya zo ne tare da wani mutum wannan mutum kuma ɗan ƙabilar sani wato ƙabilar juhaina suka zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya anin lukata lukata shi ne abinda mutum zai tsinta abinda mutum zai ci karo da shi ko ya samu ba tare da ya roƙa ba ba kuma tare da ya nema ba abinda kawai zai ci karo da shi ya tsince shi a ƙasa shi ake kira al-luqata bi al qaf duk da wasu malaman luga suna ganin in ka ce al-luqata shi wanda ya tsintuwar kenan al-multaqit kamar al-humaza in kuma ka ce in kana so ka faɗi shi abinda aka tsunta sai ka ce al-luqta bi sukunil qaf al-luqta wasu daga cikin malaman luga haka suke wasalce kalma din al-luqta bi sukunil qaf amma al-mashhur abinda yafi zama shahararre a duniyar malaman luga shine al luqta bi fathil qaf al luqta duk da cewa akwai nauyi a cikin kalmar larabawa ba su saba fadar kalma bi harakatin mutataliya ba duka ya zama na kalma ta zo da haraka da zo da wasali babu dauri a tsakankaninsu wannan kalmar takan yi nauyi wajen faɗa shi yasa kalmar take da nauyi alluqata abinda mutum ya tsinta ya samu ba tare da ya ba tare da ya roƙa ba ba kuma tare da ya ya nema ba shi suke kira alluqata malamai sun yi sabani wajen tsintuwa ya kamata in ka ga abu a ƙasa an ka ɗauka ko bai kamata ba ya kamata in ka ga naira dubu ɗari biyar a ƙasa ka ɗauka ko kawai ka sa ƙafa ka shure ta ka wuce imamu ahmad allah ya ji kansa da rahama yana cewa bai kamata ka ɗauka ba rashin ɗaukan shi ya fi saboda in ka ɗauka ka jefa kanka cikin jarraba ta yiwu ka kasa haƙuri ka ɗan dinga fuskar wani abu daga ciki <laughs> kafin shekarar ta yi ko ka dinga dungushe wajen sanarwar <laughs> ba za ka yi sanarwar sosai ta fito ba don ka mallaki abu ka je ka jefa kanka cikin halaka to shi imamu ahmad sanin kowa ne yadda yake da wara'u tsananin tsantseni saboda ka shi a tashi fatawar ya kamata kakka jefa kanka cikin haɗari ka barta ta a nan ka wuce amma wasu da dama kuma daga cikin akwai waɗanda cikin sahabbai suka suke goyon bayan ra'ayinsa an rawaito wannan magana daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas an ce Ata ibnu Rabah ya ci karo da da dirhami amma bai dauka ba ya wuce saboda haka wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai suna da wannan ra'ayi irin na Imam Ahmad cewa kawai ka kauda kai don abin da ka gani a ƙasa komin yawansa kawai ka kauda kai amma wasu daga cikin malamai da dama su kuma suna ganin ya kamata ka dauka bai kamata ka barta ba watakila barin nata zai ja ta salwanta da fada hannun wanda dama abin da yake jira kenan shi yana iya ma ya sata to sai kuma gashi ya samu ya samu a bagwas don haka ɗaukan ka idan har ka san zaka sanar zaka yi cikiya to ka taimaka wa mai ita ka yi cikiya don ka mayar wa mai ita haƙƙinsa Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd to Allah ya yabi muminai maza da muminai mata da cewa sashin su masoya sashi don haka masoyi yana kokarin kiyaye dukiyar masoyinsa don haka tunda dukiya ce ta faɗi ta wani sai ka ɗauka ka kiyaye masa don in ya zo ka mayar masa da kayansa to wannan magana ita ce ta firin jayi, a kan a ce ka watsar ka kawar da kai kakka taɓa musamman ma idan ka san cewa za ka kula da haƙƙinta in ka san cewa ba za ka iya kula da haƙƙinta ba to ko dai ka ɗauka ka ba wani wanda kake ganin zai kula da haƙƙinta shi ya ɗauki wannan nauyi ya jubinci wannan nauyi ya ɗauki wannan dalar ko kuma ka batta inda take wataƙila mai ita bai yi nisa ba zai juyo ya duba kayansa sai ya ɗau kayansa to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka yi masa wannan tambaya game da tsuntuwa sai ya ce i'rifu ka'aha ka yi ƙoƙarin tantance ko gane maɗaurinta Abin da aka ɗaure in buhu ne in ainihin jaka ce zaren da aka sa aka ɗaure ta da shi musamman a wancan lokaci haka ake ɗaure kuɗi a cikin zare bayan an sa shi cikin abu a kuma sa wani zare a ɗaure shi ka kula ka tantance wannan zare da aka ɗaure wannan abu da shi bari ne baki ne ka kaura ne siriri ne ya yake dogo ne gajere ne ka yi ƙoƙarin tantance kamanninsa aw qala wi'a'aha ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka tantance wi'a'aha wato gurin da aka abinda aka zuba ta a ciki kalar abinda aka zuba ta ciki makunshinta in yadi ne wani kala ne fari ne baki ne ja ne in ba yadi ba ne irin abu ne buhu ne na algarara buhu ne na saman bita menene ka dai tantance wani irin abu ne aka sata a ciki ka rike wannan wa ifasaha sannan ka tantance abinda idan abu ne wanda aka toshe bakinsa sai ka tantance da me aka toshe bakin shine ifas abinda aka sa aka toshe bakin shi wannan abin da yake dauke da wannan tsuntuwa ka kula da cewa menene shi yaya yake ka kula da sifarsa ka tantance siffarsa wato wannan kamar idan ya zama kwalba ce misali ko wani gwangwani ka kula me aka sa aka rufe bakinta da shi in kwalba ce in gwangwani ne me aka rufe bakinta da shi ka tantance wannan sosai ka rike wannan shine ifasaha a wata ruwayar ya zo da ambatan adad musamman a wata ruwaya ta muslim riwaya zaid bashir ibn sa'id an zaid ibn khalid yace wa adadaha wato in kuɗi ne ka lissafa ka ga nawa ne naira nawa ce a ciki ko dala nawa ce a ciki ko euro nawa ne a ciki ka lissafa dan ka riƙe adadin sun ma'arrif sanatan sannan sai ka je ka yi cikiyarta cikiya ta tsawon shekara ɗaya wannan yana nuna kenan za a yi cikiyar bayan ka gama tantance irin sifar abu ka gane sifar ya take ka gane alamomin tsintuwar da abin da ka tsunta mai waɗanne irin alamomi ne a jiki sai ka je ka yi sanarwar a cikin kitabun luqata cikin bukhari ya zo da sigar sun ma'arrifha sanatan sun ifasaha hawa wika'aha sai da aka fara ambatan cikiyar sannan kuma aka zo aka ambaci ka kula da abubuwan alamomin nata makunshinta da kuma madaurinta ko marufinta sai da aka fara ambatan sanarwar sannan aka ambaci wato ciki a ɗin wannan yana nuna sai ka sani ruwaya da take gabanmu tana nuna sai ka san alamomin abin da ka tsinta sannan ka yi cikiya ruwayar da ta zo a kitabun lokata na dai shi wannan hadisi sai ta zo da sigar ka yi cikiya sannan ka kiyaye alamominta ita kuma sai ta nuna sai bayan cikiya din zaka zaka yi kokarin tantance alamanta. to wannan ta sa malamai suke kokarin hada tsakankanin ruwayoyin biyu tun da hadisi ɗaya ne hadisin Zaid ibn Khalid da kuma a ruwayar wannan ta cikin kitabul ilm da wanda ta ce a cikin kitabul luqata a dai cikin a dai shi sayyid bukhari din Imam nawawi yayi jabi tsakaninsu yake cewa an dai umarce shi da ya fahimci ko ya yi abubuwan guda biyu ɗin duka ya gane alamomin ita wannan abin da ya tsinta ɗin yadda zai fahimci idan mutum ya zo ya sifanta masa abin gaskiya ya faɗa masa ko ba gaskiya ba shi ne mai ita ko ba shi ba ne sannan bayan haka an umarce shi da ya sanar ya yi cikiyar wannan abin tsawon shekara ɗaya in har yana son ya zama milkin ya zama milkinsa ya zama halal gare shi idan ya yi cikiya bayan shekara ɗaya wani ya zo ya ƙara dai tantance alamominta don ya ƙara tambayarsa yaya alamominta sai kuma ya masa bayani bayani cikakke wanda zai nuna cewa eh shi ne mai abun sai a mayar masa hafiz ibn hajar al-asqalani yana ga summa din nan da ta zo a waccan ruwaya ta iya zama bi ma'anar waw saboda haka ita kuma wawun a cikin a cikin siga ko a harshen larabci la tufidu tartib ba wai tana nuna tartibi ba a iya faɗar abin da zai zo daga ƙarshe a faɗe shi da farko abin da zai zo daga farko a faɗe shi da ƙarshe saboda haka a iya faɗar cikiyar sannan a faɗi maganar tantance alamomin kuma ana nufin a fara tantance alamomi din sannan kuma a yi cikiya din babu shakka tantance alamomin din da dole a yi shi sawa'un a farko ko a ƙarshe musamman yayin da wanda yake da'awar tashi ce ya zo za ka buƙaci ya wasafta maka wannan abu yaya sifarsa take yaya maɗaurinsa yake irin cikin wani irin abu aka sa shi cikin buhu ne cikin tsumba ne cikin algarara ce cikin menene jaka ce sannan kuma adadi nawa ne abin da yake ciki in dukiya ce in ma ba dukiya ba ce adadi nawa ne to in yazo yayi wannan bayan shekara ɗaya sai ka ba shi kayansa sun ma'arrifha sanatan sannan ka yi cikiyar ta shekara ɗaya wajen kwanakin da za a yi cikiyar abin akwai mazhabobi daban-daban akwai masu cewa shekara uku akwai masu cewa shekara ɗaya akwai masu cewa wata uku akwai masu cewa kwana uku to amma dai abin da ya zo a cikin sahihiyar riwaya ta hadisin zaid ibn khalid shine maganar shekara ɗaya akwai hadisin ubay ibn ka'ab wanda bukhari ya kawo shi a kitabul luqata wanda yake cewa shi ubay ibn ka'ab yake cewa wajadtu surratan fiha mi'ata dinar fiha mi'atu dinar na samu na tsinci wata jaka wacce take kunshe da dinari ɗari sai na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala arifha haulan manzo Allah ya ce je kai cikiyar ta tsawon shekara ɗaya. fa’arraftuwa na je ta cikiya tsawon shekara ɗaya ban samu mai ita ba falam ajid mani arifuha ban samu wanda ya ce ya karsace ba sun ma ta sannan na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya sake cewa da ni arifha haulan je ka sake cikiya ta tsawon shekara ɗaya fa’arraftuwa falam ajid mani arifuha na je cikiya tsawon shekara ɗaya ban ji wanda ya ce tashi bacci sun ma ataituhu salisan na sake dawowa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ihfaz wi'a'aha wa adadaha wa wika'aha kaje ka kiyaye abin da take ciki makunshinta da adadinta da madaurinta fa in ja'a sahibuha in mai ita yazo ka bashi kayansa wa illa fastamti biha in mai ita bai zo ba ka mora ka mora abarka wannan hadisi na Ubay ibn Ka'ab ya zo da maganar shekara uku duk da cewa a ƙarshen riwaya shi Salama ibn Kuhai wanda shi ne ya ruwaito hadisi yake cewa ina yi shakka yake gaya wa Shu'ba ya yi shakka daga baya ya yi shakka shekara ɗaya gaya masa ko biyu ko uku shekara ɗaya ne ko biyu ne ko uku don haka malamai sun fi fatawa da hadisin Zaid ibn Khalid kuma suna cewa hadisin ubay kawai dai limazid al-inaya wa tasabbut shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙara dai tantancewa shi yasa manzo Allah ya ce ya je ya sake sanarwa din ba wai dan a lokacin sanarwar shekara ɗayan ta isa ba musamman ma tsintuwar da za a yi mutumin da ya san ya yadda abu to babu shakka shekara ɗaya ta isa in har yana kusa ana wannan cikiya ɗin ya ce kayansa ne in ku haza a shekara ɗaya babu wani wanda ya fito ya da'awar tashi ce ko kuma duk wanda ya fito ya da'awa ya kasa ba da sifar abin to babu shakka mai ita baya kusa babu shakka zai wuya kuma a samu mai ita bayan wannan tsawon lokaci to shi yasa malamai sun fi yin fatawa da shekara ɗaya a sanar shekara ɗaya sanarwa ɗin nan ana so ka sanar ka dinga sanarwa ɗin kana cikiya a guraren da kasan mutane na taruwa almahafil guraren taron mutane a lokacin lokacin salloli musamman a kofofin masallatai suna to ala abwabil masajid haka malamai suke cewa a kofofin masallatai ba a cikin masallaci ba baya halatta ciki a cikin masallaci duk da cewa masallatai yanzu an mai da su filin cikiya da sanarwa to sanarwar ba laifi amma cikiyar wannan wani abu ne wanda nassi ya zo karara in ka ga mai cikiyar abinsa a cikin masallaci to ka ce la raddaha Allahu ilai Idan ra'aytum ar-rajula yanshudu dallatan fil masjid faqul la radda Allahu alayka fa innal masajid lam tubna lidhalika dan kaga wani yana cikiya a masallaci to ka ce kada Allah ya dawo maka kada Allah ya mayar maka da abin da ka rasa domin masallatai ba a gina su don wannan ba fadarsa fa innal masajida lam tubna lidhalika yana nuna illar da ta hasa aka hana ba a gina masallaci don wannan ba sawa'un kai kayar ka zo kai cikiya ko ko wani ne ya tsinta ya zo tsakiyar masallaci yana cikiya ya sa wani ya zo ya gawa Umar sayyidina Umar zai yi cikiya sayyidina Umar ya ce koma wajen masallaci daidai kofa saboda haka in ma cikiya za a yi malam ladan to maimakon a yi a ciki yadda kake kiran sallar nan a waje sai ka ja su ka can waje ka yi cikiyarka kada ka yi ta a cikin masallaci in kai haka ka saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda ka ki yadda ka kira sallah a cikin masallaci ka ce a lokacin manzo Allah ba haka ake yi ko to cikiyar ma kada ka yi ta a cikin masallaci duk wanda yadda abin sa ko ya kawo tsuntur wani abu ja zaren ka ka ja shi can nesa da masallaci ka kwarara cikiyar ka ba wanda zai ce ka saba wa sunna amma an kai a cikin masallaci to wannan da yake da kake wa cikiya din za mu yi masa addu'a ba mai kyau ba saboda haka suna cewa ana yin cikiya ne ala abwabil masajid ko fil mahafil guraren da jama'a suke taruwa wannan ita ce cikiya amma ka ɓoye abu a gidanka yawa akwai wa cikiya kuma ta hanyar gidajen rediyo wata dama ce yanzu ta samu wacce da babu ita wacce za ta fi yaɗa ma wato sanarwar fiye da yadda ma idan a masallaci ne kai wannan wata dama ce za ka yi amfani da ita za ka yi amfani ta hanyar jaridu a ila yau amma kada ka takaita akan jarida jarida ba kowa ke karanta ba musamman yan arewa kada ka tsinci wani ma makon kuɗi ka kuma maimakon ka zo ka sa a gidan rediyo ko ka bi inda dandazon jama'a yake ko taron jama'a sai ka fake da jarida ka je can ka buga aziz day wanda mutane ba san ta ba shi wanda ya yarwa wani ba kauye ne bai taba sanin ma akwai wani abu this day ba ka je ka buga sanarwa a cikin this day cewa ka yi tsuntuwa mai ita yazo ya ya sifanta maka yadda take ai shekara baka ga kowa ba ka zo ka ce ai ka buga a jarida shiru shiru ba wanda yazo to kuma wajen sanarwa din nan malamai suna cewa wasu malamai suna cewa za ka yi ta sanatan mutataliya sanatan mutataliya akai akai shekara har shekara ta akai akai ba ka yi ba a jima can kuma sannan ka sake zuwa ka jefa daya sai an jima an yi watanni sai kuma ka zo ka jefa daya wasu sun ce satin farko kusan ka yi sau biyu biyu sau ɗaya ko sau biyu kullum a satin farko sannan in in ya wuce sai ka zo kana yi sati sati bayan wata ɗaya sai ka zo kana yin wata wata har shekara ta wasu malaman sun ce idan ka yi wata wata duk wata ɗaya ka yi sau ɗaya ka shekara goma sha biyu zai tashi a matsayin shekara ɗaya eh? duk wata ka yi sau ɗaya ka yi wata ka yi shekara goma sha biyu in ka yi wata sau ɗaya ɗaya ɗaya matsayin abin nan in ka yi sau goma sha biyu a matsayin wata ɗaya yake ka gane saboda ka har kai ya zama ya kai shekara goma sha biyu shine zai bada matsayin shekara ɗaya ba ma wannan dogon hanya haka ai mai ita ma sai ya mutu ba <laughs> wannan dai magana ce amma ba ita ya kamata a ɗauka ba a dai satin farko a yi kullum a sati na farko ka yi kullum in sati guda ya wuce sai ka duk sati ka yi in aka yi wata aka sai ka duk kuma wata kana yi yawwa bari zan zo kansa kakka ba mu gama babin ba mu gama magana tuwa ba duk da cewa akwai babu kitabun lokata zai zo mana ba da nisa da nisa saboda haka za mu faɗa a nan in mun zo can mu kuma maimaitawa saboda haka za ka shekara ɗaya kana wannan cikiya idan ba za ka iya cike da kanka ba to ka ba wani wakilcin yayi in ta kama a biya shi wasu malamai suka ce a cikin kudin shi wanda aka tsinta wasu kuma suka ce a a kudinka kuma wannan shi ne sahi magana sahiya shi ne in ka bayar a kudinka ba a kudinsa ba a kudinka za ka biya tunda kai an ɗora maka wannan wajabci ne kuma kai ka yadda za ka ɗauka ai ba a wajabta maka tsintuwar ba to kai ka ga dama ka tsinta to tunda kai ka ga dama ka tsinta sai ka ɗauki duk nauyin dalar da ka ɗauko eh ko ya bama wanda zai iya cikiyar in shi ba zai iya ba dan maganar ya halatta ya halatta ya halatta dan ka dan ka ganta ka tsallake wannan ya halatta ba wanda ya haramta wannan akwai waɗanda suka ce yajibu to amma magana ta mafi yawancin malamai shine mustahabbi ne ka ɗauka din akwai wanda suke ga mustahabbi ne ka bari kamar imamu ahmad kamar yadda muka faɗa da farko wasu kuma suna ga mustahabbi ka dauka in ka dauka har cikiyar za ta buƙaci ka biya kuɗi kaga cewa sai ka kai rediyo to sai ka biya su lada wasu kuma gidajen rediyo ma ba sa karɓar ko kwabo su kansu suna yin wannan taimakon saboda haka sai ka je ka bayar a yi wannan cikiya da ta tsawon shekara ɗaya idan mai ita ya zo sai ya maka bayanin waɗannan abubuwa da ka riga ka rubuta ka ajiye ko ka rike a kwakwalwarka idan za ka iya rikewa sai ya sifanta maka waɗannan abubuwa in ya sifanta maka abubuwa misali duka sai ya manta sai ya kasa sifanta ɗaya kamar sai ya kasa tuno kuɗin da suke ciki ya shiga kasuwa ya yi sayayya kuɗinsa da dama ya shiga ya sayi wanda ya sayi wanda ya biya ɗan dago ya yi waye ya yi waye sai yadda kuma jakar kuɗin ba lalle ne ya iya tantance nawa yayi saura ba yayi yan wasu hidimdimu da kudaden ya biya kudin mota ya biya kudin dan da ko yayi waye yayi waye ba lalle ne iya tuno waɗannan kudaden to sai ya faɗa maka komai amma ya kasa gaya maka kudin to in dai ba wani ne ya zo ya baka wasu ya baka sifofin duka ba tare da wannan to za ka bashi wannan tare da rantsuwarsa da eh, rantsuwa cewa na shi sai ka mayar man sai ka bashi ba za ka hana shi ba duk da ya gama maka description din komai ya sifanta maka komai a nan ne ya samu tangarda kuma samun tangarda a nan wani abu ne mai yiwuwa musamman batun adadi shi yasa wasu malaman suka sifanta wayar adadi ma da shudu amma ba shazza ce ta tabbata batun adadi din ya tabbata to amma kasancewar bai iya gane adadi ba bai kamata ka hana shi sai ka sa shi rantsuwa sai dai idan za a samu wani wanda shi zai zo da sifofin gaba daya har da iya adadin kudin to babu shakka shine aula to kuma sai aka yi rashin dace mutane biyu duk suka zo suka ce ai nasu ne kace faɗi wannan ma faɗi kowa ya faɗi ya faɗi komai daidai wa daida to wa zaka ba wa zaka hana haka wasu malamai suka ce sai ka raba a su amma wasu malamai suka cewa sai ɗaya ya rantse in ya rantse sai a bashi to amma wanne ya fi zama adalci a raba musu ko ko ɗaya rantse <laughs> lalle ne na ɗaya ne ba zai yi da su duka ba ne eh ai ba bukatar nasiha daman kowa ya zo gurin da ya san ba dukiyarsa bace to wanda sai shi ba san me kawo shi ya zo ya mugunta ne ta yi shi wannan mai kudin wata rana ya zauna gurin mai shayi yana ba da labari ga abokan shi wani yana zaune dai ya ji labarin tsaf ai na ɗauko kuɗi na kaza kaza a cikin wata ƴan da kalle da baka na ɗaure da wata kalle fari duk ya gama sifanta abin da ya faru na yar a wani guri kaza da aka shi wanda ya je ji ana cikiya sai ya je ce shi tashi aka ce me ya kayar ya faɗa kuɗi ne a cikin bakar leda da me ka ɗaure da farin kyalle duk ya gama bayanin abubuwan da ake bukata sai wancan shi ma ji labari ya zo to kaga za a iya samun wannan to idan mai ita ya zo ka bashi kayansa kamar ajiya ce a wajenka idan bai zo ba har bayan shekara ɗaya to ka more a barka shine sun mastamte biha ka more a barka ka yi ta harkar kasuwancin ka in kuɗi ne ya zama mulkin ka bayan ka yi hada-hada da wannan dukiya ka yi aure sai mai ita kuma ya zo kana cin amarki sai ga mai ita yana kwankwasa ma gida to ya za a yi kai kuma ka kashe biyan shi za ka yi za ka biya shi in mai ita duk sanda mai ita ya bayyana za ka biya shi kudinsa in mai ita bai bayyana ba har ka mutu to ya zama dukiyarka ko da mai ita zai bayyana bayan mutuwarka baya da damar ya kwashe ta cikin a ce a fitar masa da ita cikin gado kamar yadda shi ma mamaci ba sai ya yi wasici bai ce na taɓa wata tsuntuwa ta kuɗi kaza na cinye ko bayan na mutu mai ita ya zo a bayar masa baya buƙatar wannan babu wasiya babu kuma batun a cire ta daga cikin dukiyarsa bayan ya mutu saboda abin da ya ci halal ne ba haram ya ci ba kuma yanzu ya bar duniya babu batun kuma a ce a cikin dukiyar 'ya'yansa don lokacin da ya rasu kuɗin sun fita daga mallakarsa sun koma da 'ya'yansa don haka ba 'ya'yansa kuma ne suka ci dukiyar ba shi kuma da ya ci Allah ne ya ce ya ci saboda kaga babu batun eh muna zuwa muna zuwa kan wannan to in ya zo sai ka mai masa da kayansa in dukiya ce in ma menene shi da ya ce sun ma'arrif hasanatan ku duba hadisin a cikin hadisin akwai wannan hukunci sannan ya yi cikiyar ta tsawon shekara guda sun mastamta biha sannan ka more kayarka ma'ana bayan shekara guda ko ba wai da ka tsinta ba ka yi ta morewa sai bayan shekara guda kada ka tsinci dukiyar mutum ka yi ta sarrafa ta ka yi ta kasuwanci ka zuba a jarinka ka samu riba a kanta in ka haka to dukiyar wani ne kake sarrafawa kafin shekara ɗaya in ya zo abinda duk ya ɗoro a kai wannan za ka ba shi kayansa Eh, shi ne abin da ya ɗori ɗin don abin da ya ƙaru a kan wannan dukiya na riba za ka tattara gaba ɗaya ka danka masa in dubu ɗari biyar ce ka jujjuya ta kafin ana abin da an yi wata tara da kwana ashirin da takwas a kwana ashirin wata tara a wata goma sha ɗaya nake so in ce wata goma sha biyu wata goma sha ɗaya da kwana ashirin da takwas kana ta sarrafa dukiyar ta kai wajen miliyan ɗaya da rabi kwana ashirin da takwas da tara sai gashi ya ya hauro gidanka shi na ji labarin kayi tsuntuwa abinda ka tsinta nawa ne mai kayar abu kaza da kaza da kaza a guri kaza kuma ga irin sifarsa ka ji tabbas abin nan da ka tsinta shi yake bayani don ka tashi sai ka tattara wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ka ci to ga kuɗinka ga kuɗinka dubu ɗari biyar ga abin da ya haifa in ka ga dama ka yan wani abu to wadda ita ce shari'a ba aka ci kobo ba duk da cewa saura ɗan dan iris <laughs> amma ka ka yi tasarrufi kafin lokaci amma da za ka yi tasarrufi da ita bayan shekara ɗaya ka jujjuya ta kuma ya bayyana to don abin da ya ɗori naka ne ba nashi ba don a lokacin da kake jujjuya ta kana jujjuya wani abin ne da yake mulkinka da musulunci ya mallaka maka ya halatta maka don kana jujjuya kayanka zaka in ya zo dubu ɗari biyar za ka ɗauka ka bashi an gane ko don haka akwai bambanci tsakanin ka sarrafa ta kafin shekara ɗaya da bayan shekara ɗaya ya ce su mastamti biha sannan ka more ta bayan shekara ɗaya fa in ja a rabbuha kaga bayan shekara ɗaya ɗin kenan ko in mai ita ya zo fa addiha ilai ka bayar masa da kayansa an gane ko saboda ko bayan shekara ɗaya mutum ya zo ka bayar masa da kayansa an ba mu wannan ba ƙauye an san tambayar da ya yi ta tsuntuwar zinari ko azurfa dukiya ƙala fadalatul ibili sai kawai da ya sake manzo Allah tambaya to ya rasulullahi idan tsuntuwar raƙumi ne fa na tsinci raƙumi fagadu ba sai manzo Allah ya fusata ka tsinci raƙumi kuma wani irin raƙumi za ka tsinta raƙumi baya bacewa duk inda raƙumi yake zai kai kanshi gida sai dai kiya babu dabbar da take shiga sahara ta gada sahara irin raƙumi yake ce mata laraba suna kiran safinatu sahara sahara dai ita ce gurin da ba kowa ke ganewa ba saboda babu alamun gane hanya babu wasu alamu fili ne fayau da gabas da yamma da kudu da arewa duk yanayi ɗaya kake ganin shi babu abin da zai tantance maka nan gabas ne nan kudu nan arewa nan yamma to amma raƙumi in aka bi guri da shi sau ɗaya to zai iya dawowa gobe bi hanyar ba tare da ya bace ba shi yasa laraba da shi suke tafiye-tafiye masu tafiya mai tsawo suke ta sahara da raƙumi suke ba ya bacewa sai dai in ba a bi hanya da shi ba to sannan raƙumi yana ajiye ruwa a cikinsa kamar yadda kuka sani wannan ma ta sa suna suke yin amfani da shi wajen doguwar tafiya musamman tafiya a sahara inda ake bukatar ruwa da idan ruwa ma ya musu kamfa wanda suka iba don su sha ya yi musu wahala <coughs> to sukan yanka raƙuman don su ɗauki wannan reserve na ruwa da yake ajewa su yi amfani da shi wajen shan su saboda ka yana aje abin da yake sha zai aje abin da zai sha na sati biyu ko uku ba a ciki sannan kuma yana da ƙarfin jiki ƙarfin ginin jiki da ba kowace dabba ce za ta iya farautarsa ba shi ne ma'anar da manzala ya ce masa wahi za haɗu. yana da kofato kofato da yake tafiya a kansa da ƙarfin jin sannan kuma yana dogon wuya wanda zai iya mika kansa ya karyo bishiya ya ci abincinsa duk tsawon bishiya don haka dai Allah maɗaukakin sarki ya yalwata shi da abubuwan da za su taimaka mishi ya rayu ko da baya tare da mai shi don haka menene za ka ce kai ka tsinta kada ya lalace dama aya kana ɗaukar tsutuwa ne kar ta lalace ko ko kar ta salwanta to babu maganar ka tsinci raƙumi don haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya fusata dan ba ƙauye ne ya san wa menene raƙumi amma kuma ya zo yana masa wannan tambaya fa ghadiba manzo Allah ya fishi hatta marrat wajnatahu har kumatinsa sai da suka yi alamar ja tunda fushi ghalayanud dami ne a jikin mutum wato jinin jikinsa ya dinga rababbaka idan mutum mai farar fata ne ga fatar jikinsa ko fuskarsa ta yi ja alamar cewa ya yi fushi to maza da ya fushi har fuskarsa ta yi ta yi jawur a wata ruwaya fata ma'ara wajhuhu wato fuskarsa ta canza saboda Manzala ya fuskanci tambayar kuma ba wai tambaya bace ta wani abin da yake mai muhimmanci ya sani to wannan hadisi kamar da kuka gani bukhari ya kawo shi a babin al-ghadabu fil mau'iza wat ta'lim inda ya halatta malami yi hushi lokacin da yake wa'azi ko lokacin da yake karantarwa idza ra'a ma ya yakrahu in ya ga abin da bai dace ba yayi fushi a wancan satin mun karanta hadisin Abu Mas'ud al-Ansari da yadda manzo Allah yayi fushi har yake cewa bai taba ganin manzo Allah yayi fushi ba kamar irin wannan rana ma ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin ashadda ghadaban min yawm idh aga wajen wa'azi nan kuma wajen karantarwa ne nan wajen karantarwa ne don haka ɗalibi wanda zai yi wa malaminsa tambaya ta ta'annuti tambaya ta ƙure tambaya ta bin diddige to wannan malamin na iya hora shi ta hanyar ya nuna masa hushinsa a tsarin karantarwa ta musulunci ba a san tambayar kwabu ya ji malamin shi ma ya karanta ko bai karanta ba in bai karanta ba sai ya raina shi ke shi ya san abin da ma malaminsa bai sani ba akwai masu irin wannan to kaga wannan ba tambaya ce ta ya fahimta ba tambaya ce ta ya kura malaminsa irin wannan sautari Allah yana haramta masa albarkar ilimi wanda duk yake irin tambaya ta kwakwa ko tambaya ta kure ta ta'annuti ya yi tambaya ta jayayya ya tambayi malaminsa malaminsa ya gaya masa ansa ansar da shi ya gamsu da ita shi malamin ba ma sai ya ci gaba da kwakulo wasu tambayoyi dan ya kai malamin bango to irin wannan ana haramta mushi ilimi abu salama ibn abdurrahman ibn abi abdurrahman yana cewa na kasance ina yi wa abdullahi dan abbas tambaya ta kwakwa ina ja da shi sai aka haramta min ilimi mai yawa sai ya zama na ibnu abbas baya yadda ya sakan masa fuska har ya bashi ilimin sa sabanin ubaidullahi ibnu abdullahi ibnu utba shi kuma yana yi wa abdullahi dan abbas ladabi yana bin shi a hankali sai ya tara ilimi mai yawa daga cikin ilimin abdullahi dan abbas ya tara ba abinda ba kowa ya tara ba shi yasa idan ka koma kundin ko littattafan hadisi za ka samu ruwayar Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utba daga Abdullahi dan Abbas ta fi yawa sama da ruwayar Abu Salama ibn Abdurrahman shi da kansa ya dawo yana nadama yake cewa kuntu umari Abdullahi ibn Abbas fa hurimtu min fa hurimtu ilman kaseeran na kasance ina wa Abdullahi dan Abbas ja'in ja ya fada in fada sai aka haramta min ilimi mai yawa to ɗalibi in ya zan yana yi wa malaminsa irin wannan za a haramta masa ilimi mai yawa kuma malami yana da kyau ya yi wa ɗalibansa saiti idan ya ga cewa haka suke galibi a lokacin da ɗalibi yake farko-farkon koyon karatu yake farko-farkon shiga cikin gona ta ilimi ya fi rawar kai daga ya karanta shafi biyu ko uku a wata mas'ala to ji yake ya zama ibnu taymiya har ma Allah Allah yake a yi musu da shi saboda ya karanta wannan har Allah Allah yake a dan jashi ya bude wuta akan mutum shafi uku ko hudu wala Allah maganar da ya karanta a shafi uku ko hudu malamai sun tattauna ta an rubuta ta a cikin sama da shafi ɗari biyar shi bai sani ba amma tsammanin sa iya zurfin ruwan kenan shi yasa malamai suke cewa a hausa suke cewa karamin sani kukumi ne shi ya kukunce kansa cikin iya wannan shafi uku zatansa an kai makura kamar yadda larabawa suke wata karin magana lam yara illa ra'sa dik lam yara illa ra'sa dik ce wani ne da aka haife shi makaho har ya girma makaho akwai hadari girin ko to har ya girma makaho bai taba san ganin wani abu wani abu da idanunsa ba a rayuwarsa sai wata rana kawai yana zaune sai idan shi ya dan bude kadan sai ya ga kan zakara sai ya koma ya rufe to duk sanda aka zo ana labari aka ce ai wani katon jirgin ruwa ya zo dauke da kaya sai ya ce ya kai kan zakara girma saboda shi iya kan zakara ya sani to haka wannan ɗalibi yake lam yara illa ra'a saddiq iya dan wannan shafi uku din da ya gani ya zata iya nan abin ya kare iya nan tattaunawa ta kare bai san cewa malamai sun yi sukuwa akan matsalar ba a cikin maganganu masu yawa akwai hadari a gari za mu dakata ba don mun ƙare hadisin ba akwai magana akan tsintuwar raƙumi akwai magana akan tsintuwar ƙananan dabbobi in ka tsinta ya za ka yi da su raƙumi dai gashi manzo Allah ya fushi ya ce ka a tsinta to a tsinta din ko ba a tsinta ba sannan kuma karamar dabba yaya za a yi ana tsintatta ita ko ba a tsintatta wannan shine karatun da za mu ci gaba da shi insha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda nake so na yi a ƙarshen wannan sura sati mai zuwa za mu shiga suratun najmi bi iznillahi ta'ala batu guda biyu ɗaya zan yi shi kafin a kira sallah ɗaya kuma bayan an kira sallah na farko batu na shiyar banki da dama mutane suna yawan tambaya a nan kano da wajen kano a kan sayan shiyar banki da alama wata ga lalace ta bayyana ana samun kuɗi da yawa wasu ce ka sayi rabin miliyan shekara ɗaya ya zama miliyan ko miliyan ɗaya da rabi saboda haka mutane sun su kwana an nufi can ana ta saya wasu waɗanda suke da wara'u waɗanda ba sa so su yi wani aiki sai sun san hukuncin Allah a ciki su ne suke ƙoƙarin su sani sai su bugo waya su tambaye ka ga abin da yake gudana ga kuma irin garabatar da ake samu ma saya ko kan saya waɗannan su ne masu wara'u su ne waɗanda ba sa son su gabata zuwa ga aikata wani aiki har sai sun san hukuncin Allah akan wannan babu shakka harkar bankuna harka ce wacce ɗaukakin malamai sun tafi akan cewa bankuna na yanzu akasarinsu in har akwai waɗanda ba ba su ɗin ba akasarinsu suna ta'amuli da riba ne suna ba da bashi da riba wannan shine ginshikin abin da aka gina bankuna a kansa banki da muke kai kuɗinmu muna cewa ajiya a haƙiƙanin al'amari a gaskiyar lamari ba ajiya ba ce bashi ne kake bawa banki ba ajiya kake bashi ba bashi kake bashi shi ma ya ba wasu bashi kai ya baka ruwa da ka bashi su ma su bashi ruwa haka lamarin yake ko da an kirawo abin ajiya ba sunansa ajiya ba ajiya a musulunci tana da suranta komai da kusa sani a musulunci an san me ake nufi da shi abinda ake nufi da alwadi'a ka ɗau dukiyarka ko wani abu mai tsada naka ka danka a hannun wani da ka amince masa ka ce ya kula maka da shi ba tare da ya zai karɓi wani abu a wajenka ba tabarru an tsawo lillahi sai ya karɓi wannan abin ya aje maka gobe idan ka dawo kana neman kayanka wannan abin da ka bashi jiya shi zai ɗauka ya baka wannan ita ake kira ajiya ita zai ɗauka ya baka bashi kuwa lokacin da ka bawa mutum dukiya ta zama mulkinsa zai sarrafa ta kamar yadda zai sarrafa mulkinsa dukiyar da ya mallaka in ya tashi ba zai dawo maka da ita wannan ainihin dukiyar da ka bashi ba zai kawo maka da kwatankwacinta ne wannan shine bashi don haka ita ajiya na farko ana dawo maka ne da abin da ka bayar da shi a jiya ba kwatankwacinsa za a dawo maka da shi ba in na ba da ‘yan dubu ɗaya ɗaya guda goma nawa kenan dubu goma a jiya ‘yan dubu ɗaya ɗaya su za ka aje mun kada ka taɓa mun in na zo na ce ina jiya ta su za ka ɗauko ka miko mun haka ajiya take a kada in baka ‘yan dubu dubu tsofaffi ka je ka mun yan dubu dubu sababbi kaga ba su ka ka taba wancan kenan kai tasarrufi cikin mulkin da ba na naka ko in baka su yan dubu dubu ka kamun yan ɗari biyu ko ɗari biyar biyar kaga alamar ka taba kenan wannan ya nuna ba ajiya ba ajewa kai ba sarrafa su kai da zarar ka sarrafa su sun fita daga daga ajiya idan na baka ajiya na ce juya su malamai suka ce duk lokacin da wanda ya bada ajiya yayi izini ga wanda ya bawa ajiya ya juya su sun koma ranci sun tashi daga ajiya sun zama ranci domin zai juya su a matsayin sun tashi daga ajiya sun zama ranci domin zai juya su a matsayin sun zama mulkinsa sannan ita ajiya idan ka ba wa mutum ajiya ka amince masa ne matukar ba da ganganci ba in yazo zo ya ce maka kuɗin nan da ka bani ajiya an sace barayi sun shiga gidana sun sace ko yan fashi sun tare ni sun kwace kafin karasa gida daman ka amince da shi shi yasa ka bashi bai kamata ka tume shi ba kuma babu maganar ya baka zaman ya biya ka abin da ka bashi haka hukuncin ajiya ba a biyan ka in ka ba ajiya sai dai in ya tabbata cewa ya yi ganganci to a wannan lokacin saboda gangancin da ya yi mutum ne an ba shi dukiya mai yawa kawai yana kofar gida sai ya daga karkashin filansa sai ya sa sai kuma ya shiga gida ya ci gaba da hira da matarsa aka zo aka daga filan aka kwashi kaga ganganci kenan in nashi ne ba zai musu haka ba dan nan ba gurin ajiyar dukiya ba ne amma idan ya ɓoye shi fi hirzi mislihi irin gurin da ake ajiye irin kwatankwacin wannan dukiya sai kuma tsautsai ya sa ta salwanta to ajiya ba a komawa ga mutum a ce biya ni to idan ko kula da wannan ka'ida ta ajiya sai ku ga cewa banki ai duk ba haka ba. na farko banki in ka kai kuɗinka ba su za ka karbo ba wasu ne za a baka Ka ba wanda ka bayar da su ajiya ba kaga ba ajiya ba ke sannan zai sarrafa su ko ba kai masa izini da lafazi ba a ce sarrafa ka san lokacin da kake cike fom zaka buɗe akawun? haka wannan bankin yake yi sarrafa dukiyar mutane yake kai yadda ka cike ka ka bashi izini ke. saboda ka koda babu izini lafzan akwai izini dimnan don haka kamar ka bashi izini ne ka ce sarrafa dukiyar don haka da zarar kuma ka ba wa ka ba mutum dukiya ka bashi izini ya sarrafa ta zama bashi kaga banki bashi ne kake bashi sannan da za a samu a samu tangarda banki ya samu matsala a guje ba za ka je sai ya biya ka ba ko an rufe shi da zarar aka kuma buɗe shi ku ne na gaba gaba ke da ban muna da kuɗi a gurinsa kaga da ajiya ne babu batun ya biya ka sai kuma dai ya nemi na wasu kuma kai naka ya tafi tun da dama aji amince masa kai kaga ashe zai biya ka kuma wannan ilzami ne shi ya yi da kai ka yadda kaga ba ajiya ba kenan ajiya ba haka sannan ita ajiya manzo Allah yana cewa man wajada mata'ahu inda rajulin qad qad aflasa fa huwa ahqqu bi mutum ne wato da kayanka a gurinsa ka ba shi ajiya sai mutumin nan ya ci suka na jama'a har ta kai an yi masa waso su an kai shi gaban alkali alkali ya washe dukiyar don a bawa waɗanda yake bi bashi kai sai ka ga ajiyar da ka bashi ajiyar na ajiyar wani kulli ne ga kullin ka nan da sunan ka jiki sai ka dauki kayan ka wannan ajiya ce fa huwa ahqqu bihi kai ka fi cancanta da kayan ka ka bashi ajiyar wata rediyo ce sai ka ga rediyon ka sai ka dauki kayan ka amma in bashi ne zaka shiga cikin gurama'u masu bin bashi za a raba bil muhasasa ta hanyar kowa a duba percentage girman bashin ka a duba percentage din da za a baka daga cikin abin da ya saura na dukiyar da aka samu a hannunsa eh? a'a in kana in bashi ne wannan kuma shine abin da yake faruwa a banki a banki idan aka yi wa banki waso su to waɗanda suke da kuɗi kowa ana bashi iya percentage din da ya kama ni da a ce a je a ce kaga kayan ka zaka kwashe wanda kuma a banki ba haka take ba saboda haka surar banki sura ce ta ka bashi rance shi ma ya bada rance kuma an sani in ka bashi akwai account ɗin da zaka buɗe ka bashi ka sa wannan kuɗi yana zuba maka kari ma'ana yana biyan ka kuma da kari haka nan shi ma in ya kira wani ya bashi to ya bashi wannan bashi ne kuma akwai ƙari a in ya tashi dawo masa da shi zai dawo masa da ƙari a wannan ita ce ribal qard ita ce ribal jahiliya wanda alqur'ani ya sauka ta kanas saboda ita ayoyin da suka sauka alqur'ani na riba allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas da ayar da take cewa ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih fa in tubtum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun waɗannan ayoyi malamai suka ce sun sauka ne akan ribal qardi ka ba da bashi in an tashi biya a yi maka ƙari a ɗora maka wani abu akan abin da ka bayar akan wannan ayoyin suka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa ya zo ya ƙara bayani da riban nasi'a da riban nasi'a dan haka ribal qard bil ittifaq babu wani malami a duniya da ya taba halatta ribar bashi ta kome ce ka ɗauki huluna ka ce gashi wani na baka bashin huluna biyu in ya tashi kawo maka ya biya ka da huluna uku wannan ɗaya da ya kara maka akai riba ce magana da wani yake ta yi akan fulus fulus shi ya ɗauki matsalar ya je ya kwaɓa ta a gurin da ba babinta ba da ya nutsu ya tsaya ya yi karatun ta nutsu a matsala ɗin a inda yake magana ba a nan ne matsalar take ba matsalar da ake magana ta banki matsala ce ta ribal kardi ba ribal biyo'i ba shi ya shiga ribal buyu'i saboda haka yayi ta kawo magana zahab wal bidda bayadan biyadin wannan magana ciniki ake saboda haka yace wannan fulus ne fulus ba za a yi kiyasin su ba ai ka fita nisa ba nan ne mas'alar take ba mas'ala ce ta ribal qardi ribal qardi kuma bil ijma malamai gaba ɗaya sun hikaito ijma'i ibnul mundir ya hikaito ijma'i a cikin littafin al ijma wa ajma'u ala anna al muslim idza ash. عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك إن إن أخذ الزيادة فإن أخذه الزيادة ربا idan mai ba da bashi ya ba da bashi akan zai ƙara ko ya bayar akan a ƙara masa da wannan sharaɗi to duk abin da zai karɓa akan wannan ƙarin da zai karɓa wannan malamai sun yi ijma'i kan ribani, haka malamai suka yi hikayar ittifaki hatta na malikiya din aka duba alqawanin alfiqhiyya na ibnu juzai ya hikaito ittifaki akan wannan inda yayi magana akan akan bashi haka na ibnu abdul bar a cikin alistizkar da cikin littafin sa alkafi min as-salafi wal khalafi أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حدوده عوضا عينا أو عرضا Wahuwa ma'ana ma'na arabi imma taqdi wa imma an turdi abdul bar a cikin Alkafi. kafi fi fiqh al-madina juz'i na biyu shafi na 633 yake cewa malamai gaba daya magabata da wanda suka zo daga baya sun yi ijma'i kan cewa riba wacce alqur'ani ya sauka da bayanin haramcinta shine mai bashi bayan lokacin biyan bashinsa ya yi ya ce to zai ƙara maka lokaci ka ba da wani abu maimakon ƙarin lokacin ainan kuɗi ne za ka ƙara masa ko kuwa ardan wasu kayayyaki ne za ka bashi ko da ba kuɗi kaga ba maganar fulus ko wani ko ma menene malamai sun ce hatta idan ko da ƙalin zai zama ka sharɗanta masa ko da fisifa ne ziyaratun fisifatil sifatil ayn ya baka ya baka a bashin wani rakumi in ka tashi biyan sa kai kuma ka kawo masa wanda ya fi nashi ya sharɗanta wannan sai ka kawo wanda ya fi nawa kiba da ƙoshi da girma da cika da tsoka da nama to in yayi haka wannan sharɗanta ƙari a cikin sifar abin da ya baka ya zama riba in kai ka ga dama bayan ka biya shi abin da ya baka sai ka ce kuma ga wannan hadiya ce bayan ka biya ba da sharaɗi ba wannan malamai ba su haramta ba bai zama sharadi ba bai zama ilzami ba bai zama tilas ba wannan in kaga dama ka kara mutum bayan ka biya shi kudin sa ba a kiran sare ba. annabi yana cewa inna ah, inna afdalakum ahsanukum qada'a wanda yafi ku falala shine wanda yafi ku kyakkyawan biyan bashi yafi ku kyau a wajen biyan bashi annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya bashi rancen wani raƙumi lokacin biyan wannan raƙumi ya zo manzo Allah bai bashi ba ya gan shi fa aghlaza ala rasulillahi qaw sai ya dinga gaya wa manzon Allah maganganu masu zafi sahabbai suka yiwo kansa manzo Allah ce ku kyale shi shine mai haƙƙi yana da dama yayin magana a je a sayo masa in aka je aka je za a sayo masa wani raƙuma aka ce ya rasulullahi duk raƙuman da suke kasuwa sun fi wanda ya baka manzo Allah ce a so a bashi haka nan inna afdalakum ahsanukum qada'a a sayo a bashi haka nan ba shi ya shakanta ba a nan gurin ya halatta amma ya a sharɗanta ƙari wannan haramun ne yana nan a cikin littattafai a cikin sayul bukhari abu burdat al-aslami yana cewa ya zo madina sai ya haɗu da abdullahi ibn salam allah ya ƙara masa yarda abdullahi ibn salam ya ja shi gidansa ya ce zo gidansa ya ci abinci zo ya zauna a gidansa gidan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga sai yake gaya masa ya ce innaka bi ardin arriba biha fashin إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا عبد الله بن سلام yake gaya wa abu burda al-aslam abu burda al-aslami yake cewa ka fito daga wata ƙasa yana nufin iraki ka fito da wata ƙasa da da ainihin riba ta yi kakatutu a ciki Taya don haka in kana da wani haƙƙi kan wani kana bin shi bashi kada ya zo ya kawo maka kyautar wato buhu ɗaya na ƙaiƙai ƙaiƙai irin wannan da ake shekewa ya kawo maka buhu ɗaya ko ya kawo maka buhu ɗaya na alkama ko ya kawo maka buhu ɗaya na harawa ya ce kada ka karba kana bin shi bashi ya zo ya baka wannan kada ka karba in ka karba ka karbi riba wannan wannan ma zahabu wal fidda ne eh saboda nan wani abu ne ƙari ne muƙabilin ta'khir a cikin bashi wanda ba a sharɗanta sai zinari ko azurfa ko menene ma a cikin muwadda ba shi ne dai mafi girman littafi na malikiya ko na maliku ba ba ya da wani littafi a doron ƙasa in ba wannan ba a ciki ya rawaito hadisi balagan daga abdullahi dan mas'ud yana cewa man aslafa salafan fala yashtaritu afdala min wa in kana qabdatan min alafin fa huwa riba Abdullahi dan Mas'ud yace duk wanda ya dauki ya bada bashi kada ya sharɗanta a bashi sama da yadda ya bayar ko da kuwa jimki ne na harawar dabbobi ko jimki ne na harawar dabbobi amma wani ya ce ka karɓi nerori ba komai jimkin harawar dabbobi za ka yi da shi ko kana da dabba me za ka yi da jimki ɗaya me za ta amfana maka ba abin da za ta amfana maka amma ya ce kada ka karɓa in ka karɓa ka cire ba. haka nan malik yana cewa bayan ya kawo wannan asar ɗin sai ya ce al'amrul mujtama'u na anna man istalafa shay'an min al-hayawani bi sifatin wa tahliyatin ma'luma fa innahu Laba ba'sa bidhalika wa alaihi an yarudda mithlahu malik yana maganar wanda ya karbi bashi na dabba da wata sifa da wata ƙawa sananniya to ya mayar da babu babu babu laifi ya karbi bashin dabba amma ya mayar da kwatankwacinta kwatankwacinta dabba dabba ma zabuwar wal ko ta zo cikin wancan hadisi na biyu saboda shi mai maganar abin nan ribar banki ya dauka ya je ya maka abin ne cikin matsala ta biyu wannan ko matsala ce ta bashi malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan wannan a cikin mudawwana almajirin malik yana ce masa ara'aita in istaqrattu fulusan ba ana ta magana fulus fulus fulus kasan wasu da wannan suka fake ai fulus ne don haka ma iya ci an ce wa malik idza saqarattu fulusan fa fasadat al fulus man ladhi aruddu ala sahibi na karbu barancan kuɗi kuɗi ba na zahab da naira sai ta kare na karbe ta lokacin ana canza ta ana canza dala ɗaya naira goma sha sha uku misali sai ta kare ta dawo naira goma lokacin biya da yayi to shikenan yaya zan yi neran nan da na ara lokacin tana abin nan dalan nan da na ara lokacin tana da wannan abin nan in na tashi zan dan ƙara ko ku a'a me zan zan mayar maliku yace radda alaihi misla tilka alfulus allati radda alaihi misla tilka alfulus allati taqarratta minhu fa in kanat wa in kanat qad fasadat ka mayar masa kwatankwacin wannan da karanta ko da ta kare ko da ta karye wannan ka mayar magana fulus ake saboda nan babun babun bashi ne ba babin biyu bane babi ne na bashi haka nan yake cewa fa in hu sil'at fa in bi'tahu sil'atan sil'atan bi fulusin fa fasadat al fulus qabla an aqbidaha min qala malik laka mithlu sil'a الجائزة بين الناس يومئذ وإن كانت الفلوس قد فسدت فليس له إلا ذلك yace ya sayar da hajarsa zai karbi fulus zai karbi naira ko zai karbi dala kafin ya karba sai dalar ta kari malik ya ce dai za ka karbi wannan dai kamar yadda ake sai da abin ko da ta kari wannan za ka karba don haka wanda ya bada bashi to yana biyan kwatankwacin abin da ya bada babu maganar ya dora akan wannan in yayi haka to ya bada bashi dan ya ci wani moriya malamai a duk littattafan fiqh zaka ga suna cewa ka'ida ce kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba dukkan wani bashin da zaka da shi wanda zai bada bashin zai ci wata muriya ƙari to wannan muriyar da zai ci riba ce don haka bankunan mu suna ta'amuli ne da riba in ka je ka sayi shiya a gurin ka sa kudinka a gurin da za a yi ta'amuli da riba ka taimaka akan al-ithm wal udwan wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan kuma ka hararo ka tunano girman laifin riba wacce Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya ki daina cin riba to ya zo mu yi fito na fito da shi fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli wane ne kana musulmi saboda kwadayin duniya ka jefa kanka cikin fagen da Allah zai ce a zo a yi fito na fito kai da shi ina alheri anan me kake so ka samu a nan duniya babban abin da bawan Allah yake so ya samu a nan duniya ya samu ridallah kuma abin da Allah ya rubuta masa na arziki ba zai taba kubuce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruhal qudus nafakha fi ru'i alla tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم ولا يحملنكم استبطاء رزقكم أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Jibrilu ya yi mun busa a cikin raina ya sanar da ni cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta kwalkwale ta cinye arzikinta ta tas duk abin da Allah ya rubuta za ka samu sai ka cinye manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku tsaya ku nemi arziki ta hanya mai kyau kada jinkirin arzikin ɗayan ku ya sa shi ya dinga neman yayi arziki da sabon Allah abin yake gurin Allah ba a samu shi ta hanyar sabon Allah haka manzo Allah ya ce in zuciyarka ta biya yawunka ya biya yana dalala ka ga nera maƙudan kuɗi za ka yi kuɗi nan da nan cikin ƙanƙanin lokaci to ka yaƙi zuciyarka ka danne ta ka taushe ta ka roƙi Allah ya baka mafi alkhairin wannan manzo Allah yana cewa man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khairan min wanda duk zai bar wani abu dan Allah Allah madaukakin sarki sai ya musanya masa da wanda ya fi shi alkhairi saboda haka ka bari dan Allah Allah zai buɗa maka kofofin alheri ta ko ina ta inda baka zato wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib abinda dai ake so ka sa tsoron Allah a zuciyarka za ka ga kofofin Allah sun buɗe maka ta ko'ina ka nisanci ta'amuli da riba babu wani laifi da ya kai girman riba cikin wato kaba'ir laifi ne babba domin laifi ne da Allah ya ce a zo a yi fito na fito da mai yinsa Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa faɗakarwa ta biyu duk da lokaci ya tsala ya yi nisa magana akan abin da ya shafi darussa da karatuttuka na dan uwa marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji da rahamarsa ya haskaka kabarinsa ya ɗaukaka matsayinsa karatuttukansa da ya bari waɗanda aka yi a cikin suka ko bidiyo da dama wasu suna ta rawar jiki tun bayan rasuwarsa wannan ce maka zan rubuta kaza wannan ce maka zan rubuta kaza Faɗakar wanda muke so mu yi wa al'umma musamman masoya Sheikh Ja'far Mahmud Adam musamman ahlus sunna yan uwa da ake tare da su su sani Sheikh Ja'far Mahmud Adam tun kafin ya bar duniya da yan watanni ya kafa wata santa wanda aka sa mata suna a wancan lokacin Islamic Documentation Center ƙoƙarin da aka yake a ƙarƙashin wannan ya tara dukkan abubuwan da ya yi a shekaru goma sha da suka wuce baya na karatuttukansa a guri ɗaya ya san cewa waɗanne irin hidima zai wuce. ya zaɓi wasu daga cikin matasa waɗanda suke tare da shi bayan dawowa ta daga karatu ya neme ni in zo in zama ɗaya daga cikin 'yan kwamitin ƙarshe ma ya ce kai ne ciyaman mu gaba ɗaya hanni in ji shi hanni memba ne kai za ka yi ciyarin din tafiyar a aikin gaba daya aka zo aka fara batun tafsiri har ma aka fa aka yi plan aka fara rubutawa an yi nisa a cikin suratul baqara bayan rasuwarsa Allah ya ji kansa da rahamarsa wannan santa tana nan mu muna nan waɗannan matasa suna nan duk wani wanda yake so ya taimaka wa ilimin malam Jafar kada ya kuskura ya yi gaban kansa ya je ya ɗau wata lacca ko wata huduba ko wani darasi ya kwafe ya je ya buga a kasuwa ya dinga sayarwa a bakin masallaci in ya yi haka ya ha'inci malam jafar ya ha'inci sunna ya ha'inci mabiya sunna ya cuci malam jafar ba san shi yake yi ba yana son zuciyarsa ne wanda duk yake son malam jafar ba zai so abin da zai cutan malam jafar ba abin da ya san ba zai yi shi malam jafar yana da rai ba ba zai yi shi bayan mutuwarsa ba matukar yana yana son in malam Jafar yana da rai ba zai barka kai wannan ba magana duk da kuke yi da baka wani lokaci ana tuntuban harshe wani lokaci kwakwalwa na ha'intar mutum ya faɗi abin da in ya koma ya tsaya ya nutsu zai ga haka yake ba ko da ma bai faɗe shi ba kalma kaza ko jumla kaza da ma ban faɗe ta ba ba ta da amfanin faɗarta da nayi sautari mai magana da baka irin waɗannan abubuwa sukan faru gare shi ana yi masa uzuri idan an san magana sa da baka yake in sauraro kake amma in ya rubuta ba a yi masa uzuri in na yi tuntuban harshe yanzu sai ku yi min uzuri kun san magana nake yi da baka in na ja wani hadisi na Abu Huraira na ce hadisin Abdullahi dan Umar dan wani dan tsugulutu ya je ya ga Abdullahi dan Umar ya ga Abu Huraira ne ba zai zo ainihin ya tayar min da duniya a sama ba ya ce ya zaka ce Abu Huraira bayan Abdullahi ya san kokari nake in halarto abinda na riga na rike wata kila ma yayi ɗan shekaru a kaina ta yi kwakwalwa ta haɗin alhifu kawwan kamar yadda manyan manya manyan jimajiman malamai suke faɗa ta haka malam jafar shi ma yana cikin wannan sahu abun da zai yi yana buƙatar a zauna a samu a nutsu a kalle shi da madibi na ilimi a ga wanda ya dace a bari a ga wanda ya dace a rubuta a ga wanda ya dace a gyara idan akwai gyara sai a fito da shi wannan ne zai fito da matsayin malam jafar amma ka je ka rubuta wani abu kwamacala rubutun ma ba ba ma ka fahimta daidai ba ka abinda ma yake faɗa ba yanzu akwai wasu yara sun je sun ɗau huduban malin Jafar sun buga ta suna sun zo gida na yi musu faɗa na musu faɗa na nuna musu ku in masoyin malin Jafar ne ba za ku yi wannan ba na ɗaga littafin na ce ku duba hatta yadda kuka yi bugun ma hatta bugun yan littattafan yan wasan kwaikwayon na ya fi kima ya fi daraja shin kun daraja ta malamin ku a ce a haka za ku fito da iliminsa ku fito da iliminsa kamar cakulet su ce ba ku darasta shi ba na ɗauki shi tun daga bangon an rubuta an haifi malam jafar shekara ta alif ɗari tara da arba'in da tara arba'in da tara shekara sai yanzu hamsin da takwas a duniya na ce to ku duba irin wannan ku yanzu wanda bai san ku ba ma in ya ga wannan rubutun kuma a cikin kuna cewa ku almajiran malam jafar ne zai ce makaryata ne waɗannan ba su ma taba ganin malam Jafar ba dan da sun taba ganin shi ba za su ce shekarun da 58 zai ƙaryata ku ku duba tun daga bangon yanzu na ce musu ban karanta ba yanzu kuka bani amma ni na tabbata ba na raba ɗaya biyu sai na samu kurakurai a ciki ina ku budewa bacci yana kama idona ina bin abin haka far sai na fara ganin tabargaza yadda man Jafar zai faɗa abu daban yadda za su rubuta tun daga kan sunaye malam jafar baya cewa ma'awiya malam jafar malami ne ba dan dagaji bane amma wani ya zo ya rubuta ma'awiya kuma baya rubuta malam jafar an zo an rubuta wani hadisi an ce abu barzak wai abu barzak barzak lahira kenan abu barzak al-aslami amma saboda ba su ji sosai ba an rubuta abu barzak kuma duk akan malam Jafar ne an yi wata rubabbiyar Hausa babu ka'ida ko ni da ban karanta Hausa ba saboda da jima ina rubutun Hausa na ga gyare-gyare a ciki ba iyaka sun rubuta malam Ahmad Murtala wai ya duba musu yayi kaza yayi kaza malam Ahmad Murtala na hadu da shi yace ya duba wani wanda suka taba kawo masa ya so zai ba su shi ya bace a kwamfuta sai suka je suka buga wannan din da bai duba ba amma sun rubuta sunansa a cikin cin amana na hana su har ma ce musu nayi idan kun kashe kuɗi wajen bugawa duk da ba sa ku aka yi ba kuma kun yi ɓaɓɓiya ku kawo ku faɗi kuɗin da ku kashe mu biya ku mu za mu kona wannan dan ba za mu so a ci mutuncin ma Jafar ba dan baya duniya suka ce su ai suka nuna mun ma ai su in asara ce za su ɗauka kuma za su ka ce ku zo banki ku zo mu haɗa kai ba karkashin wannan senta dan so biki ko me zai fita na man Jafar ya fita da wannan senta da sunan wannan senta zama ita ce take da shar'i shar'iyya don shi ya kafa ta shi ya zaɓi waɗanda ya zaɓa ya ɗora a kai na ce ku zo mu haɗa kai ba mu ki ku taimaka ba ku je ku kawo abubuwan da kuke so za a buga mu za mu tsaya mu kalle su mu duba su mu gyara su sai mu buga da wannan sunan santa duk abin da aka samu ko sayarwa aka yi za a ci gaba da wannan aiki suka nuna sun ji daɗi kaza kaza sai yau ake gaya mun sun kai masallatai suna sayarwa yanzu fi sabilillahi waɗannan almajiran malam jafi ni na san akwai waɗanda suna nan suna da awar almajiranci amma suna nan sun fi kowa ukuki sun fi kowa ukuki na nuna musu ba na tuhumar niyya kuna da kyakkyawan niyya to amma a yadda suka yi sun nuna ba su da kyakkyawan niyya ni na ga malamai manya juma malamai waɗanda malaman malaman malam jafar irin su sheikh nasiruddin albani irin su sheikh muhammad salih ibn usaimi darussa suke yi irin yadda malam ja'far yake haka suke yin darussa a masallatayya Sheikh Ibn Uthaymeen ya karanta Zadul Mustaqna ya masa sharhi ya yi wa Kitabut tauhid sharhi almajiransa manya waɗanda su ma sun yi karatu sun tumbatsa ba jigari jigari ba waɗanda ko jumlar larabci ba sa iya halawa wasu malamai ne a jami'o'i na Saudiya suka zo suka nemi izinin sa za su kofe kasafin ya ce ku kofe amma ku tsaya ku yi gyare gyare a kuma nuna mu suka ya rubuta musu izini hatsiyan da hannunsa yayi izini gashi nan a baya amma daga baya da ya tsaya ya ga kurakuran kurakuran da shi wani abin shi yayi su fitar bakinsa ne wata maganar ta maimaito wata maganar bai kamata ya faɗe ta ba wata maganar ya sake duba ya ga haka ya faɗe ta ba wata maganar ya yi taraji nan da nan ya fitar da takarda aka yaɗa ta ko ina cewa a dakatar da sai da wannan littafin da manya manya almajiran suka suka rubuta da shawara. aka dakatar da sai da sharhul mumti ni kaina na sai sibili takwas daga ciki amma aka dakatar da shi sai da aka sake zama aka yi kwamiti aka tsaya aka dubi abin sannan aka fito da shi fitowa ta ilimi mai kyau haka nan littafin sa alqaulul mufid fi sharhi kitabut tauhid saboda haka waɗan yawancin littattafan isemi ko albani kanana da suke fitowa ba ɗaba'ar darul ma'arif ba ba ɗaba'ar maktabul islami ba ɗaba'a irin ta masar irin irin guraren buga littafin nan na yan kasuwa yawanci kasa ɗinsa ne ake ɗauka tun yana dare akwai wani ana kiran shi ukasha abdulmannan ya zauna ya haɗa wasu fatoyin albani a cikin wani abin nan ya buga da aka kawo albani Allah ya isa ya dinga yi masa Allah ya isa ya dinga yi masa saboda duk wani wanda ya san ilimi ya san ba a yi masa hawan kawara irin wannan abinda ba zauna kai ka rubuta shi a tsanake ba a tsanake ba haka ke faɗarsa magana ce take zuwa maka kana faɗa ba za ka so kawai wani ya je ya rubuta ya dinga sayarwa ba shi yasa muna faɗakar da jama'a dan Allah duk wanda yake masoyi na wannan tafiya ta sunna ba wai kawai man Jafar kadai ba don in ya cutar da man Jafar a cikin ilimin sa sunna ya cutar ba wai man Jafar kawai ya cutar ba mun san cewa akwai lokacin da ma'an jafar muqaddima yayi ta wani littafin da bai tsaya ya karanta shi duka ba mai littafin mai littafin ya ce ayi alwala da coca cola a maulidi aka dinga zuwa ana daga ana cewa ma'an jafar ya ce ayi alwala da coca cola ba fa shi yayi littafin ba kawai yayi gabatarwa to ina ka zauka kai barna kai barga zaka rubuta sunan ma'an jafar kaje kana sayarwa a nan ka taimaki sunna ka taimaki wannan da'awa ka taimaki ma'an jafar kai masoyinsa ne na hakika saboda haka muna kira ga yan uwa mu ba mu ki ba a haɗa kai duk wanda yake so mu da aiki aikin ana nan ana yi kuma ba zai tsaya ba duk abin da ya kamata mu abin nan za mu sa hatta hudubobi ba kowace huduba ce ai zaka zaka fassara ba akwai hudubar da an yi ta saboda wani abu ya zo ya wuce amma akwai hudubar da aka yi kan sunna kan aqida faɗar wasu abubuwa na aqida da wasu ke karyatawa ko kira zuwa ga gyara sunna ko gyara halaye amma wani in ya tashi yanzu farko abin da zai fara rubutawa hudubar da ya a EFCC akan EFCC ina yanzu wata EFCC take to har fa ishara suke a kan wannan su ma sun zo sun ɗauki hudu ba da ya akan Yusuf Ali sun fara da ita kamar ma Jafar ba da komai sai magana akan Yusuf Ali ba da abin da zaka rubuta sai wani don haka ko da hudubobin ne ai sai an zaba an ga wacce ce yanzu ake cikin bukatar ta ko kuma al'umma take bukatar ta har alƙiyama ta tashi a fara da masu muhimmanci haka nan in darussa ne haka komai za a duba almuhim fal aham ba waya kawai kaje kai ta tsince tsince ba to wasu duniya ce a gaban su Allah madaukakin sarki ya mana maganin su kuma in uwa a taimaka duk inda aka ga wannan ayi kokarin yadda za a ka karshen abu kuma duk wanda suke da himma suna da sha'awar daman can akwai wani gudunmawa da za su bayar wajen ra'ayi ilmin man Jafar wannan IDC tana nan ni ne ciyaman dinta ya zo ya same ni ko ya bugo waya mu tattauna da shi mu je wani irin gudunmawa zai bayar kofar mu a buɗe take ba mu hana kowa ya zo ya aikata alkhairi ba amma ba wai kawai dan kana son alkhairi bane zai yiwu ka same shi kan min muridin lil khairi lam yusibhu haka imam haka ibnu mas'ud yake faɗa da yawa mutum nawa ne zai so alheri amma ya kasa cin masa Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya mana gamzakatar lokaci ya tafi sai dai a kira sallah ayi sallah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina